muna cikin suratun nur sura ta haske kuma sura ta ashirin da hudu daga cikin surorin ƙur'ani mai girma jiya da ikon allah mun tsaya akan darasi na takwas yau cikin taimakon allah za mu tashi akan darasi na tara idan allah ya kai mu ranar asabar insha allahu ta'ala kuma muna fatan mu yi darasi na ƙarshe a wannan wata na ramadana a ganin irin yanayin tambayoyinku da nake gani na mata musamman da ke halartar wannan karatu allah ya kara muku albarka ya biya muku bukatunku na alkhairi akwai tambayoyin da they are more of a personal tambayoyi da ba kowanne ne zaka karanta cikin jama'a ba damuwoyi ne na wasu wanda akwai bukatan sirri da makamantansu shi yasa wasu abubuwa ba na commenting akai don ba kowace matsala akan zo cikin jama'a ya magana akan ta wata tana cikin damuwa ne da sirrinta ne gaskiya waɗannan abubuwan ya sa na fahimci cewa mata musamman a irin wannan gari na abuja suna da bukatan a samu wani desk na musamman da za a buɗe na waɗanda suka san addini da experience na rayuwa suka san psychology na addini su rika jin damuwoyin mata a cikin sirri suna ba su shawari suna musu nasiha don wasu damuwoyin da suke ciki idan ba su samu nasiha da guidance mai kyau ba wata za ta iya committing suicide a rayuwarta saboda matsalolin sun yi yawa ita damuwa idan baka da wanda zaka gaya a kullum tana zuciyarka takan iya cutar da dan adam amma lokacin da kai sharing da wani wanda ka aminta da shi ko malamin addini ko wani wanka ko wani amininka wanda dai kake ga zai taimake ka ayoyi zai ja maka ya ja maka hadisai ya kwantar maka da hankali sai ka ga akalla ka dan samu peace of mind amma in ka bar damuwa kullum a zuciya to wanda yake sabbaba cututtuka da dama in kuma shaidan ya nasara akan mutum mutum sai ma iya kashe kansa gaba daya to gaskiya ina abubuwan da na gani zan yi zama da shugabanni na wannan masallaci yana da kyau a buɗe ofis musamman na jin complain ɗin mutane musamman mata da za a zauna da su cikin aminci su faɗi da musu a cikin sirri idan ma ya kama ba za a yi rekodin sunansu ba sai dai a ba wa mace namba ta zo da matsala kaza namban da shine na ɗari da ɗaya misali a yi creating file a yi documentin abin da ya dame ta in wani za a kira a kira ko mijinta ko dan uwanta da abin ya kama a musu nasiha a rika reconciling abubuwa amma gaskiya in dai ba haka ba to gaskiya matsalolin zai iya kai ga wasu su yi garajen halakar da kansu ko kuma su bar cutar a jikinsu kawai suna tafiya ne da rai amma zuciyarsu su bata duniya tana cikin wani hali bilakika ina roƙon allah subhanahu wata'ala ta'ala ya takaita damuwoyi din kuma mafiya yawa ba damuwa ce ta abinci ko abin sha ba ko wajen zama damuwa ce ta ko munan mu'amala tsakani da maza ko kuma wata mummunar mu'amala ta maza na saban Allah wanda bai dace a ce musulmi yana aikatawa ba sai ya zama mace wannan ya dame ta ɗabi'un mijinta mafiya yawan matsalolin irin wannan ne babu wanda za ta yi magana akan ba mu da abinci ko abin sha akwai abinci akwai abin sha amma yadda ake zaman bai dace da addini ba ko kuma ɗabi'un da mijin yake yi ya wayi gari ko me mun a duniya bana jin daɗi saboda ina sha'awar na ga zama mai bin Allah ne to mafiya yawa waɗannan ne matsalolin so insha Allah ta'ala ina fatan za a samu irin wannan ofis din wanda ba filin wa'azi ba ne don wasu abubuwan gaskiya na karanta ba zan iya zuwa ma karanta su a cikin jama'a ba saboda bai dace ya zama muna tona asirin kanmu da kanmu ba tunda abu ne na al'ummar musulmai ya dace ya zama zama za a yi nasiha a gyara muna roƙon Allah subhanahu wataala waɗanda suke irin waɗannan manya-manyan kurakurai a cikinmu Allah ya ba su ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare a jiya da ikon Allah mun tsaya kan daidai aya ta 44 yau za mu tashi kanta 45 na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة من ماء Allah shi ya halicci kowace dabba daga ruwa faminhum mai yamshi ala batnihi daga cikin dabbobin da Allah ya halitta daga ruwa akwai masu tafiya akan cikinsu wanda kawai suna jan ciki ne a ƙasa wa minhum mai yamshi ala rijlaihi akwai wanda suke tafiya a kan kafafuwa biyu wa minhum mai yamshi ala arba a cikinsu akwai masu tafiya a kan kafa hudu ya ma ya sha Allah yana halitta abin da yake so inna Allah halalle Allah ala kulli shay'in akan komai da komai kadirun mai iko ne wannan aya na daga cikin mu'jizozin Qur'ani miracles of the Qur'an wanda ƙur'ani ya faɗi magana kuma bincike na likitanci ko na zamani ya tabbatar da abin da ƙur'ani ya faɗa kuma a lokacin da ƙur'ani ya faɗi maganar a lokacin babu hatta na'urorin binciken babu wutar lantarki balle a samu na'urar ma da za a yi binciken amma saboda ƙur'ani daga wurin allah ne subhanahu ta'ala shi yasa duk abin da ya faɗa za ki gan shi yana da precision da accuracy ɗari bisa ɗari a cikinsa so shi yasa sai Allah ya ce Allahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah shi ya halicci kowace dabba daga ruwa kalmar dabba na farko shine cewa dukkan wata halitta a bayan ƙasa in dai a lafazin ƙur'ani ne ta shiga cikin dabba mu yanzu a hausance idan mutum ya ce miki dabba ko ya ce maka dabba ai walakanci ne saboda asali a bisa ga urufi in an ce urufi shine yadda ake aiki da kalma a cikin al'umma yau da kullum so a cikin al'adarmu da mu'amalanmu da aiki da kalmomi mun hausantar da kalmar larabci na dabba sai muke describing in ma dabbar da bata da hankali ko kuma mutumin da muke ganin sa bai da hankali sai a ce wani dabba ne wato an ce dabba shi ne an ci mutuncinsa amma in dai larabcin qur'ani ne ba wai hausan najeriya ba hatta mutum din a qur'anance dabba ne idan Allah ya ce ya halicci dukkan dabbobi bi ma'ana dukkan halittunsa daga me sai ce daga ruwa cewa daga ruwa yadda ya shine mafi girman mu'ujiza ta ƙur'ani a wannan aya saboda ƙur'ani ya ce dukkan halittun da Allah ya daga ruwa ya yi shekaru kaɗan da suka gabata bincike na zamani a field of uh, biology ya tabbatar da cewa dukkan halittun da Allah subhanahu wata'ala ya daga ruwa ya yi su kuma bayan daga ruwa ya yi su sai aka samu har a yanzu dukkan wata halitta ruwa ya fi komai yawa a jikinta misali idan muka duba cytoplasm shine asalin substance na cell biology ya ce 80% gaba ɗaya nasa ruwa ne baya ga wannan living organism gaba ɗayansu kusan 50% to 90% na halittun da allah ya duka ruwa ne a jikinsu wato daga kashi hamsin zuwa kashi casa'in na halittu ruwa ne jikinsu ɗaya kenan na biyu abin da ke ƙara tabbatar da haka babu wata halitta a cikinmu da take iya rayuwa babu ruwa dabbar da ke dagewa da ƙarancin ruwa ta rayu shine raƙumi raƙumi zai iya yin kwanaki da yawa bai sha ruwa ba amma shi kuma tozon sannan daman firij ɗinsa ne anan yake ajiye ruwa so ko bai samu ruwa ba a sahara ruwan tozon yake saukowa da shi ya sha kayansa so wanda yake kara bayyana mana a mu'jizan qur'ani a lokacin fa Allah ya ce ya halicci halittu daga ruwa mutuna fa a cikin jaziran larabawa garin da aka haifi fiyayyen halitta tsira da minci sabbata a gare shi makka ba ma ruwa bari a yi tunanin ruwa ne ta ko'ina irin koguna ko yadda ake a turai ko'ina a ga ruwa ba haka bane bare ya ga yawan ruwan da ake sha ya ce daga ruwa aka yi yana rayuwa a wurin da babu ruwan amma kuma ya zo da aya da Allah ya masa wahayi cewa daga ruwa ake yin halitta wanda yake namu kenan lalle wanda ya saukar da wannan ayar shine Allah subhanahu ta'ala. babu magana dan adam a ciki don dan adam a lokacin ba zai taba yiwa abin da babu shi a cikin jazirar su a garin su a kasar su ba kuma haka kawai ya canka ya ce wai daga ruwa ake halitta ba zai iya yiwa ba da dan adam sai ya canki abin da ake da shi ya ce da sunlight ake halitta saboda a lokacin zafin rana kawai ake a kasar larabawa so ne ke tabbatar mana da mu'ujiza na qur'ani cewa har a yanzu a jikinmu mafi girman abin da ya fi yawa a jikinmu shine ruwan nan kuma ruwan nan shine abokin aiki idan babu shi rayuwar ba ta yiwuwa duk abincin da aka bakin babu ruwa babu daɗi mutum ya gama buɗe baki amma bai sha ruwa ba sai ji akwai matsala kuma ruwan nan har a yanzu sai ki ga ana so mu sha da yawa saboda dama shine sinadarin jikinmu bisa ga karantarwa na likitanci ana son a rika samun mutum ya rika shan akalla kamar litas uku na ruwa a kullum a rayuwarsa idan mutum ruwa ya karanci a jikinsa yana kosin cututtuka da dama shi sa ruwa baya yawa ana so a yawaita sha idan mutum aka samu karancin ruwa a jikinsa dehydration ya sa masa cuta na bushewan jiki to mutum yakan kai matakin da za a masa dokar cewa ya rika shan lita bakwai zuwa goma a wuni daya yanzu akwai wanda na sani akan irin wannan matsalar karancin shan ruwa dokar da aka mar irin ledan fiwa wata da ake dauka guda ashirin din nan shine kullun sai ya shanya guda ashirin din kullun saboda me yayi garaje na karancin shan ruwa ya cutar da shi to shi sa mu yawaita shan ruwa da shi aka halicce mu kuma yana taimakawa system na jikin mu cikin taimakon Allah sai Allah ya ce faminhum mai yamshi ala batnihi daga cikin halittun da Allah ya akwai wanda ke tafiya akan ciki Allah ya halicci wata dabba akan ciki take dafiya kamar wace halitta kamar maciji akan ciki yake dafiya. maciji yana yana ainihin scrambling ne kawai akan me akan cikin sa yake dafiya. Allah ya ce mu muka halicce shi kuma akwai hikimar da yasa Allah ya yi shi haka sannan wa minhum may yamshi ala rijlaihi akwai wanda muka halitta yake dafiya akan kafa kamar me kamar ni kenan go <laughs> da kuma ku gaba daya ai mu akan kafa biyu muke tafiya in aka da ƙasa ƙasa kuma sai mu ce kaza ma da kafa biyu take tafiya baru ma da kafa biyu yake tafiya ko zabuwa ma da kafa biyu take tafiya agwagwa ma da kafa biyu take tafiya tsuntsu ma da kafa biyu yake tafiya sannan wa minhum may yamshi ala arba Allah ya ce akwai wanda ke tafiya da kafa hudu akan guda hudu yake tafiya shine kaman me kaman akuya tumaki shanu raƙuma kai jaki ma da kafa hudu yake tafiya ya khaliqu Allahu ma yasha Allah yace yana halitta abin da yake so cewa yana halitta abin da yake so akwai waɗanda su sun fi wannan shine ya khaliqu Allahu ma yasha dukkan wata halitta da ke tafiya akan kafa ba hudu ba to ta shiga cikin wannan to sai kuma ma wanda shi baya tafiyan kaman je ma gaya yana yake tafiya kin ga ai shi baya sauka kasa ta horan da yazo kasa al'amari ya lalace saboda ba wurinsa ba ne shi yasa Allah ya ce ya khaliqu Allahu ma yasha bayan masu tafiya a ciki da kafa biyu da kafa hudu Allah ya ce muna halitta abin da muke so don haka yayi halittan da ma ba ta bukatan kasa shi yasa Bahaushe ya ce wai don ta je magi a nade kasa in ta ne shi kasar baya ma ta ni da ke muke da bukata shi a sama yake gaba daya to haka Allah yake halitta dukkan halittun da ya akwai hikima amma a duk halittun da Allah ya yi babu halittar da ya ce ya halicce ta da kyau da tsari irin halittar da ya mini ya miki shine halittan da yawa dan adam shi yasa Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum a cikin mafi kyawun halitta mafi daidaituwan halitta yanzu da Allah duk halittun duniya akwai halittan da kike sha'awan ame da ke ke ita na'am akwai wata halitta daga cikin abin da Allah ya halitta na dabbobi da suka fi mu karfi wanda an gan su ake guduwa kamar zaki da giwa da yake sha'awan ki zama ita babu wata halitta da Allah ya wanda ya kyautata halittanta irin halittan da ya dan adam shi ya yace mun halicci mutum akan mafi kyawun daidaituwa halittan da ya mana ya kyautata ya sa mu ko abinci za mu ci sai mun dafa amma zaki baya dafawa duk karfinsa gida muke daukan kasa mu gina har mu sa AC amma duk girman giwa a layi take kwana ba ta iya gina gidanta mu kadai muke iya yin wannan yanzu ce ga mota mutum ke iya yi mutum ya kera ta mutum ke tukawa dabba ba ta iya tuka ta sai ce ga trailer ta taho nauyin iyaka ne amma sai shiga dan adam dan cikula cikin ta yake tukawa saboda yadda Allah ya dauka shi ya kyautata halittarsa jirgi a sama mutum yake tukawa yau a ce ga wani ga wani biri an koya mata tukin jirgi zai dauke ki daga nan zuwa makka zaki umra zaki shiga ba za ki shiga ba saboda mai saboda duk yadda kika ga wayensa kin tabbatar da ba zai iya yi ba wannan Allah bai ba wa halittarsa wannan baiwar ba to shi yasa sai mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya yi mu mutane inda Allah ya ga dama da fa yanzu dodon kodi zai yi mu kawai dodon koɗi sai ke ta juya kina shiga cikin wannan ɗan gidan kina buya. ai abu ya lalace ko kuma allah ya mutum kaman hawainiya ko kuma kaman ƙaguwa ko kuma allah ya gada ma sai mutum ya zama ɓera abun ya yi ko allah ya mai da mutum kawai a yi shi kamar gafiya da allah duk wannan ya miki amma duba tsarin halittar da Allah ya miki mini, wannan ni'ima Allah ya mana da dace mu bi umarninsa mu gode masa saboda ya kyautata mana halitta inda ya gada, ma da yanzu bera ne kawai mutum sai dai hutu ya dan saci buredi ya gudu ya je samu kaza ya dauke shikenan fa rayuwar ta kare babu sallah babu zakka babu azumi ba karatun qur'ani babu wanka babu kunna AC babu jin rediyo babu kallon TV babu komai babu zuwa makaranta kawai bera ya shiga rami ya mutu ya sata ya koma shikenan da haka Allah zai mutum amma sai yiki mutum kuma ba biya kika yi ba ba kuma ƙuri'a aka yi kika samu ba haka kawai zabe ki yayi da haka sai ki gode wa Allah subhanahu wataala inna Allah lalle Allah ala kulli shay'in qadir akan komai da komai mai iko ne yana halitta ababe ma waɗanda ba sa cikin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sai ke ga an toni ƙasa can cikin ƙasa sai a samu wata halittar Allah a cikin ƙasa kuma tana wurin Allah yana bata abinci in ana tonar rijiya akan sha abin mamaki a je a samu wata halitta a can cikin ƙasa ɗin a nan take rayuwa an yi tonon da ya kai mita talatin amma sai a je a same ta a cikin wata tana rayuwa kuma Allah yana bata abinci shi yasa Allah ya ce akan komai mai iko ne yana iya halitta duk abin da yake so subhanahu wa ta'ala na'am laqad anzalna ayatin mubayyinat hmm. laqad haqiqa anzalna mun saukar da ayatin ayoyi mubayyinat waɗanda suke bayani na hukunci wallahu Allah Yahadi yana shiryar da mai ya sha wanda ya so ila siratin zuwa ga hanya mustaqim wacce take madaidaiciya duk waɗannan bayanai da Allah ya mana na halitta sai ya ce laƙari haƙiƙa an zalla mun da ayat ayoyi mubayyinat masu bayanin mu'ujizozin ƙur'ani da suke bayyana darajar ƙur'ani da gaskiyar ƙur'ani da ingancin saƙon ƙur'ani su ne mubayyinat dukkan ayoyin ƙur'ani ana karanta za ga iliminki ne yake ƙaruwa fahimtar addinin ki yake ƙaruwa kina ƙara admitin da yadda da girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace laqad anzalna ayatin mubayyinat mun saukar da ayoyi da ke bayanin hukuncinmu saboda shi ƙur'ani tibiyanan ne li kulli shay'in Allah ya ce yana bayanin komai da komai babu wani abin da ake so a sani na hukunci face cikin ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi in dai wai hukunci ne na rayuwa ko mafita a wata fitina da ake ciki ko ana kuncin rayuwa yaya mafita yake ko wani abin da ya kama da wannan babu wani abin da ƙur'ani bai yi bayani a kansa ba sai dai idan ilimin bai kai zuwa ga wurin ba amma babu wani hukunci da ya dace mu sani ko kuncin rayuwa da muka shiga da muke bukatan mafita face Allah subhanahu ta'ala ya bayyana hukuncinsa a cikin ƙur'ani akwai malami da yake yana bayanin cewa ƙur'ani ya yi bayanin komai da komai wani mutum ba musulmi bai na wucewa ta wurin sai ji malamin na bayani sai ya shigo masallacin sai ya ce ka ce ƙur'ani ya yi bayanin komai ya ce eh ya ce to komai ya ce masa komai ƙur'ani ya yi bayani sai dai in ni mai karantarwa ban san abin ba amma dai ƙur'ani akwai a cikinsa yana maganan ƙur'ani ta biyanar likulli shay'in ne yi bayanin komai sai shi wanda ba musulmin ba ya ce, to ina so a nuna min suna a ƙur'ani ce me sunanka ce kuka kuka kuka kenan go amma ba miyan kukan ba kuka kawai ya ce. malamin sai tsaya ya tunani sai ce to Allah ya ce wa idara au tijaratan aw ne fabdu ilaiha wa tara kuka Ya ce to ai ga kuka a ƙur'anin <laughs> saboda tun da an ce ga kuka a ƙur'ani shi kenan sai ya gamsu shi kenan sai ya shiga musulunci to irin waɗannan akwai mutanen da duk mu'ujizan ƙur'anin ba shi yake burge su ba kawai a kawo wata aya da ma larabci ne amma sai a fasara da wani yare ko su ji ta a yaren su sai su fahimta kin ga wata ku ba kalma ce ka wannan damiri ne amma da yake ya ji ya fito shi kenan shi ya gamsu to da shi ne ɗabi'un mutane wata shekara mun ji aikin haji na ga wannan shan taba a nan airport dan najeriya sai na gida shi ke nasiha sai ce malam akwai ayar da take cewa taba haramun ne na kawo masa ayoyin da allah yake bayanin inal mubadiri na kanu na shayadin masu almubozaranci yan uwan shaidan ne kuma wannan almubozaranci ne na kawo mar irin ayoyin wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kada ku jefa hannunku cikin halaka shan taba mutum da kansa yake shan halaka a cikin sa to duk waɗannan ba su kama hankalinsa ba sai ce mun shi kalmar taba yake nema a qur'ani da Allah ya kira taba haka kawai na zaune sai Allah ya ban wata basira sai nace to Allah ya ce illa man taba sai in ce ga taba a a haka ne fa ga taba na bude marko yace a a kai ashe abun fa da gaske ne <laughs> kin ga taban nan ai tuba ne amma tun da ya ga kalmar taba shikenan shi yanzu ya gamsu <laughs> to dabi'u ne na mutane haka Allah subhanahu wataala ya taimake mu da haka qur'ani bayani ne na komai da komai wallahu Allah ya hadi yana shiryar da mai ya sha wanda yake so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wannan ita ce addu'a da muke kullum a cikin suratul fatiha mafi girman sura a qur'ani kenan wanda mafi kankanta kina karanta wannan sau goma sha bakwai ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a kansu wanda ya ni'ima a kansu ne annabawa da siddiqai da shuhada da salihai wa may yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an amallahu alaihim minan na wasu na wash-shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su ne Allah ya wa ni'ima annabawa siddiƙai manzanni a shahidai salihai Allah ya samu a cikinsu ita ce mafi ingancin tawaga a lahira a ce kin shiga tawagar annabawa da siddiƙai masu tsananin gaskiya da shahidai da kuma salihan bayi Allah ya ce duk wanda ya shiga wannan tawaga ai ula'ika ula'ika hasuna rafiqa wannan ita ce mafi inganci Allah subhanahu wata'ala ya samu a ciki Allah yana shiryar da wanda yake so muna roƙon Allah ya samu a cikin wanda yake so da shi yasa kullum mu rika ƙara roƙon Allah shiriya Allahumma inna nas'aluka al-huda wat wal-afafa wal-ghina mu roƙi Allah ya ƙara mana shirya malamai suka ce kuma kana musulmi kana roƙon shirya eh haka ne saboda ka'ida al-muhtadi huwa alladhi yatlubu hidaya. shiryayye shi ya san darajar shirya kuma yake neman ƙari a cikinta duk wanda ma bai shiryun ba ai bin baya ma roƙon shiryar kai ka roƙi shiryar ma kai ka zama shiryayye shine dalili yanzu idan kika samu irin yaran mu matasa ni gogin nan masu shaye-shaye sai ke da kika haife shi ko yassa ko yar uwarsa ki damu shi bai ma dame shi ba ke kike addu'a Allah ya gyara shi amma shi dariyar ki ba yake yi kuma ba time da yake da shi ya ce ya Allah gyara da saboda shi bai daina cikin matsala ba amma ke kin sai na cikin damuwa ya je ƙauye ya kwana a cikin jeji ana farauta a fito da jins ruwaye da keshi. haka zai bushe a jikinsa wani ya sha kwata yanzu har sigari suke yi na kashin kadangare a yi kadangaren a gasa shi a ci shi a jeji duk waɗannan a yi yanzu bugarwa ma tukunna bula ake jikawa da jika bula irin ta da a sa mata ruwa ta jika a shanye ta ki ga mutum ya fito yadda kika san jimina haka yake tafiya amma shi bai ma tunanin wai ya ce ya Allah shiryar da ni ina ruwansa da shiryar shi ashe ke yar uwarsa da kika gane ya bata ke kika damu da Allah ya shiryar da shi to shi sa ran da ke ga mutuna cewa ya Allah shiryar da mu Allah kara mana shirya to mutum ya gode Allah ya riga ya san shiryar kuma yana cikin ta ne shi yasa mu musulmi ne muke cewa ihdinas siratal mustaqim saboda lalle shiryayye shi ya san muhimmancin shirya kuma yake neman kari a cikin ta kuma addu'ar da muke na neman shirya ɗin ƙari muke nema in mun ce Allah shiryar da mu shirya akan shiryar da ka mana Allah ka ƙara mana don ya ce wallazi nahtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum a kodan da suke shiryayyu kuma Allah yana musu ƙarin shirya muna roƙon Allah ya ƙara mana shirya na'am ويقولون آمنا بالله ويقولون يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله يتشي ويقولون سنة آمنا mun yi imani da Allah wa bin rasuli mun yi imani da manzon Allah wa At-Ta'ana mun yi biyayya thumma tawalla fariqun minhum min ba'di zalika wani ɓangare daga cikin suna juya baya Allah ya ce wa ma'ula'ika bil mu'minina waɗannan ba muminai ba ne dalilin saukan wannan aya tana da sababin nuzul dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita shine an samu wani rikici tsakanin wani bayahude wanda yake bayahude da kuma wani musulmi amma ashe munafuki ne ba a sani ba in an ce munafuki shine a bakinsa komai musulmi ne amma a zuciyarsa cuwa-cuwa ya kulla babu musulunci a zuciyar to da sabanin ya faru shi ba yahudan da yake ba musulmi ba a garin madina sai ya ce to aje wajen muhammad iya nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai mana shari'a me yasa kake so a wurin aje wajen sai ya ce saboda addinin mu ba ɗaya bane da shi amma na san shi ba zai zalunci ba duk wanda yake da gaskiya in dai an je gaban muhammadu ya ce za a bashi gaskiyarsa to na tabbatar da in gabansa na je ba za a cuce ni ba duk da ba ma addini ɗaya a garin madina akwai malamansa na yahudu a lokacin a bayan gari banu kainuka banu Nadir, banu quraiza amma bai ce aje wajen su ba sai ya ce aje wajen muhammadu ya ce saboda wurin su za a samu matsala amma wajen muhammadu ba matsala adalci ake yi wannan ke nuna mana justice na musulunci cewa addinin musulunci addinin adalci ne duk duniya babu addinin da ya zo kusa da musulunci a adalci balle ya kai shi to shi kuma munafukin wanda ake ganin sa a cikin kayan musulmai a sahun sallah ma yana zuwa ya tsaya watakila in aka yi sa'a ma same shi a sahun gaba mai ke faruwa shi kuma sai ce bai yadda wajen muhammadu ba sai ba yahudi ke cewa sai an je gaban annabi muhammadu kai munafiki da ke zuwa masallaci sai ce shi bai yadda ba me dalili sai ce saboda almailu akwai kaucewa za a wajen annabi almailu fil hukum za a kauce hukuncin wato ya fahimci shine bai da gaskiya in kwa za a je gaban annabin mu gaskiya ke aiki to don haka sai ya baya so a je wajensa to sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce wayyaku sunan wannan munafiki sunansa bishir amma a lokacin yana cikin sahun musulmai amma zuciyar ashe ba musulunci shi yasa qur'ani ce wa yaquluna suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bir rasuli mun yi imani da manzon da Allah ya turo shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ata'ana kuma mun yi biyayya thumma walla fariƙun minhum sai wani bangare daga cikinsu yana juyawa da baya min ba ba'di zalika bayan wannan abin da ya faru wani bangare sai ya juya da baya Allah ya ce wa ma ika bil mu'minina waɗannan ba mu'minai ba ne. duk wanda za a ce a je gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ya ce bai yadda ba ko a ce ƙur'ani ya hukunci ya ce bai yadda ba Allah ya ce ba muminai ba ne saboda cikan imani dole sai mun yadda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima imanin mai imani bai zama imani har sai ya amince da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi yake nuna cikin imani don haka Allah ya ce waɗannan ba muminai ba ne na'am وإذا دعوا wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi idan aka kira su aka gayyace su zuwa ga Allah da manzonsa li yahkuma bainahum dan yi hukunci tsakanin su idza fariqun minhum mu'riduna Allah ya ce zaka ga wani bangare a cikin suna dauke kai ba su so a ji ai hukuncin Allah da manzonsa su ne irin wannan munafiki bishir baya sha'awan aji ai hukunci a wurin Allah da manzonsa shi yasa idza fariqun minhum mu'riduna za ka ga wani bangare daga cikin cikinsu mu'riduna suna ɗauke kai abinda wannan ke nuna mana iyaye mata dukkan hukuncin da aka ce Allah ya ce a ƙur'ani ko Allah ya halattar ko manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya ce ko ya yi bayanin halascinsa ba ya halatta mu tsaya muna musu a kai ko da imaninmu bai kai mu aikata ba to a babin ladabi sai mu yi wa wannan aya ko wannan hadisi kara da mutuntawa ashe aya ne e alhamdulillah ilimi na karu to Allah ka ba mu ikon aiki da ita sai mu shiru amma kada a gaya mana ana jan hadisi dan ya saba wa mu sai mu ce hadisin la'ifi ne saboda yanzu kowa ya zama malamin ajarhu wa ta'dil kowa zai iya inganta hadisi ko ya ce bai inganta ba saboda me da san ransa yake auna ingancin ko rashin inganci to mu dage duk hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi imani da shi kuma mu mutunta shi kuma kada mu yi inkari idan an faɗe shi matukar ya tabbata Allah ya faɗa ko annabinsa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to a ka'ida kar mu ɗauke kai kar mu zama mu'ridu na amu ba mu yadda ba a haka sai a yi kara wa wannan aya ko hadisi a mutunta ta kuma mu yi addu'a Allah ya ba mu ikon aiki da wannan to wannan shine ka'ida to shi bishir kawai sai ya ce a'a ni ba zan je wajen ah, Muhammadu ba sai dai a tafi wajen malaman ku na Yahudu dalilin sa haƙƙin nan ba nasa bane in an je wajen malaman yahudu zai iya bada bribe cin hanci za a karba sai a bashi gaskiya amma in an zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ta san kar ne babu abin da ke bada nasara sai gaskiya kuma shi bai da gaskiyar kuma ya san ba a karban cin hanci a wannan majalisin to wannan shi yasa sai zama idza fariqun minhum mu'riduna Allah ya ce wani bangare sai ku ga suna dauke kai ba su so a mai ayi me ji ayi hukuncin Allah da manzon sana'am wa يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين sai Allah ya ci gaba da bayyana mana siffar munafukai Allah ya kare mu daga munafurci da munafukai Allah ya ce wa iya kullakum lahumul haqqu idan ya kasance suna da gaskiya abin da ke faruwa su suke da gaskiya alhaqqu kenan gaskiya tasu ce cewa hukuncin da za a yi sun san hukuncin tun gabanin a zo gaban annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kuma sun tabbatar su za a bawa gaskiya ya atu ilaihi muz'inina da gaggawa sai kaga sun taho wajensa in an ce muz'inina shine bisur'a da gaggawa za ga sun fito suna cewa a'a mu ne ai kaza kaza sai kaga suna advocating sun amince yanzu menene yanzu ai su suke da gaskiya don kawai gara aje wajen annabi tsira da amincin sabbata a gare shi shine ya atu ilaihi na suna amincewa aje saboda shi a musulunci ba a zuwa shari'ar musulunci a ce wai a daure wa musulmi gindi a zalunci wanda ba musulmi ba shari'ar Allah ba ta wannan duk mai gaskiya shi ake bawa gaskiya kuma adalcin musulunci ya kai to the extent that mu a musulunci ba mu da wani immunity clause babu wani mutumin da wai ya fi karfin a hukunta shi ko a kama shi sayyidina abubakar sayyidina umar da kuma sayyidina aliyu radiyallahu anhu ba suna jagorantar musulman duniya an kai su kotu sun zauna gaban alkali an musu shari'a sayyidina aliyu radiyallahu anhu tafiya yake akan dabbasa sai sulkensa ya faɗi wani bai hude na bayansa sai ya ɗauke sayyidina aliyu ya ce ba ni sulke na sai ya ce a ba zan baka ba ba ni ya ce ba zan baka ba kuma sayyidina ali shine amirul mu'minina sai ya kai kara kotun musulunci aka kira ba yahudan nan a ka'idan musulunci wanda ya kai kara me ake so ya kawo ya kawo shaida wanda kuma ka yi karansa me ake nema ya yi? rantsuwa shine albayyana alal mudda'i wal yaminu alaman ankara to me ke faruwa sayyidina ali da ya kai kara kotu aka kira shi aka kira ba yahude kai liuka ka naka ne eh kuma alƙalin nan karkashin sayyidina aliyu yake radiyallahu an sai aka ce ina shaida yace gaskiya bai da shaida alkali yace babu shaida babu shaida aka rasa da za a yace gaskiya shi kadai shi kadai ke tafiya abun ya faru ba yahude kuma me hujjar naka ne yace wallahi nawa ne ina rantsuwa da Allah ku ai nawan ne sai ya rantse alkali sai kalli sayyidina aliyu yace to ranka ya dade babu yadda muka iya a bisa ga dokar musulunci shi za a barwa tunda ka'ida za ka kawo shaidu ba ka samu shaidu ba kuma shi ya yi rantsuwa so bisa ga dokar musulunci za a bar masa sai na ali ce to babu yadda na iya tunda haka allah ya hukuncin ba yahuda ya ga sayyidina ali shine shugaban musulman duniya na biyu kuma gaban alkali alkalin da sayyidina aliyu ke biyan sa albashi kuma aka ɗauki gaskiya aka ba wa yahudi saboda shugaban musulmai bai da shaida bai fita a kotun bai ce shadu allah ilaha illallah na yi shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah in dai zan zo da shugaban musulman duniya kotun musulunci kuma na kada shi akan kayansa dan bayi da shaida ya ce wannan adalcin sai addinin ku na musulunci saboda in ba musulunci ba babu inda zaki samu wai adalci ololuwa sai a cikin musulunci ba a kula da wane ne ba wane ba a'a wake da gaskiya kawai a bashi gaskiyarsa Wa ya cika sharaɗin a kare haƙƙinsa wane ne sai a kare mar haƙƙinsa shi yasa Allah ke cewa ya iya humul haqqu in suna da gaskiya su munafukan sun san hukuncin Allah to idan ya zama za a zo ko da sun san za a ba su gaskiya ya atu ilaihi mudhinin za su tafi zuwa ga manzon Allah da gaggawa to mu je gaban annabi Muhammad ai mun san ayar ba ga ayar da Allah subhanahu wataala ya ce haƙƙin mu ne? ai mu je wajen sa mana sai ya ja maka ayar saboda yanzu ya san ayar ta yi favorin dinsa tana goyon bayansa amma in ya san ba za ta goyi bayansa ba to kuma ba zai yadda aje ba wannan ke nuna mana munafurci ne yadda da wani bangaren shari'ar musulunci da kin yadda da wani a yadda da wani bangaren shari'ar musulunci a ki yadda da wani wani bangaren munafurci ne dole mu amince duka da shari'ar Allah da wanda ta yi daɗi a zuciyarmu da wanda ba ta yi ba dole mu tilasta ranmu ya ji daɗi na'am أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا allah أولئك هم الظالمون الله يجي أفي shin cikin zukatansu akwai ciwo ne akwai ciwon munafurci ne da ciwon kafurci amir bu ko kuma suna kokonto suna shakka ne Amir ya khafuna ko kuma tsoro suke ji an yi hifa Allahu alaihim wa cewa wai kada Allah da mandansa su musu zalunci saboda al shi shine almailu fil hukumi suna tsoron kada Allah da mandansa su kauce a cikin hukuncin da za su yi Allah ya ce bal ba haka ba ne ula'ika humuz na a gaya musu su ne azzalumai Allah ba azzalumi bane kuma manzon Allah ba azzalumi bane shi yasa Allah ya ce da ba su so a fi qulubihim maradon, shin da don su akwai kafurci da suka ɓoye ne amir tabu ko kuma shakku suke yi daga kalman eh, raiba ne la raiba so shine amir tabu ko suna dautin ne suna kokonto ne am ya na ko tsoro suke ji ay yahifa alaihim wa rasulu kada Allah da manzansa su kauci a cikin hukunci ba su musu adalci ba su zalunce su nan a uzu billah sai Allah ya ce bal ula'ika humu zalimuna waɗannan su ne azzalumai amma Allah da annabinsa ba azzalumai ba ne Allah hukuncinsa na adalci ne shi yasa ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala kalmar Allah da ta sauka ta sauka da gaskiya da adalci ne don haka adalcin musulunci extraordinary adalci ne kololuwar adalci ne Allah bai zalunci manzon Allah sana baya zalunci shi yasa annabi ya taba raba ganima sai aka samu wani munafiki a cikin su sai yake cewa wai i'dil ya rasulullah fa innaka lam ta'dil dhul khuwaisira annabi adalci ai baka yi adalci ba haka ya ga annabi manzo Allah idansa suka yi jajaye suka kada yace idan ban yi adalci ba fa mai ya adil idan ni ban yi adalci ba annabi yace wa isa yi adalci kuma a duniya in dai ni ba zan iya adalci ba da Allah yake min wahayi wane ne kuma zai iya yin adalci ashe ba wanda zai iya yi hankalinsa ya tashi saboda an zarge shi da zalunci dan ya tabbatar da adalcin da yake yi fiyayyen halitta mu gafa lokacin da makhzumiya ta yi laifi za a yanke hannunta sahabbai ba su so a yanke hannun a lokacin suka turo usama tubun zai ya roƙi annabi tsira da abinci sabbata a gare shi kada a yi amputating hannunta me dalili uzurin su kaza da kaza usama shine dan gatan manzon Allah saboda shi hibbu rasulillah ne kuma ibnu hibbi rasulillah dan shalelan manzon Allah ne usama ya zo ya samu manzon Allah ya fara mar bayani kaza kaza annabi a dan daga kafa wannan a dan yi sauki kaza kaza irin da yadda muke a dan yi tempering anihin justice with mercy kaza kaza irin waɗannan bayanan dai usama yana kammala manzon Allah hankalin hankalinsa ya tashi sai ya hau minbar ya fara khutba baran juma'a ba sai ce ma ahlaka man kana qablakum idza saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadda fiyayyen halitta ya ce abin da ya halakar da wanda suka rigaye ku idan babban mutum ya yi sada sai a ce a bashi waɗannan ai manya ne in kuma wani talaka ne da ba kowa ya ba annabi ya ce sai a ce za a tsaye da haddi a kansa ba a sanin akwai doka sai talaka ya karya amma in babba ne ba wanda zai kula shi annabi ya ce lau anna fatima ta binta muhammad sarakan la ha. yadaha yace idan da yata fatima radiyallahu anha za ta yi sata annabi ya ce zan yanke hannunta yata yace in ta za a yi za mata hukuncin ba wai wani ba ita idan ta yi a gidana zan fito da ta a yanke hannunta wannan fa ne adalcin annabi tsira da amincin sabbata a gare shi shine adalcin musulunci amma duk da haka munafukai idan suka san aya bata goyi bayan ransu ba sai su ce kada a je gaban fiyayyen halitta in sun san ba su da gaskiya sai su ce kada a je wajensa gara a je kotun da zaka ba da cin hanci a shirya cuwa-cuwa a baka gaskiyar sai su ce a tafi judiciary na me na na na yahudu saboda can ana karban cin hanci amma wajen manzo Allah sallallahu ba a karban cin hanci don haka Allah ya ce bal ulaika humu zalimuna a gaya musu wanda suka ki yadda da kotun musulunci ba su yadda da shari'ar Allah ba su ne azzalumai na'am وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون إنما أبن صني كدي kana ya kasance ƙaular mu'minina maganar mu'minai idza du'u ila Allahi wa rasulihi idan an gayyace su zuwa ga Allah da manzansa li yahkuma bainahum dan yi hukunci tsakaninsu, su ay yaqulu za su ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun yi biyayya wa ula'ika humul muflihuna Allah ya ce waɗannan su ne masu samun babban rabo ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin masu samun babban rabo innama a larabci akan ce wannan adatul hasr wato ana bayanin in innama ta zo a cikin aya tana nufin duk abin da ake so a faɗa an riga an gama bayanin sa. an gama ya komai Abun sani kadai maganar muminai kana qaulal mu'minina maganar muminai maza da mata idza du'u idan aka kira su ilallahi zuwa ga qur'ani wa rasulihi da zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ay kawai za su ce sami'ina mun ji wa ta'ada mun bi wato ba a buƙatar mumini a ja masa aya ko hadisi ingantacce tsaya yana tunani kawai abin da ake so ya ce shine ina mun ji wa ta'ada mun yi biyayya mun saurara kuma mun yi biyayya to wannan shine imani Allah ya ce wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne masu samun rabo duk mutumin da ke fifita hukuncin Allah da na manzansa akan son ransa to ya zama mutum mai samun babban rabo shi yasa qur'ani da sunna suna tafiya tare ne a wajen hukunci don fiyayyen halitta baya magana akan son rai wa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha duk abin da ya fada wahayi aka masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadaka dole mu siffata da wannan iyaye mata duk halin da kike cikin an ce Allah ya ce sai mu saurara annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya ce sai mu saurara to wannan shine mun shiga cikin masu samun rabo mafhumul mukhalafa wanda bai saurara ba kuma bai shiga cikin masu samun babban rabo ba shi yasa a wani wuri aka nuna mana kin bin umarnin Allah da annabi yakan mai da musulmi ya fita a musulunci shi yasa Allah yake cewa ati'u Allah ya ayyuhal alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum ya ku wanda sun kai imani ku yi wa Allah da manzansa biyayya kar ku bari ayyukan ku ya lalace lalacewan aiki shine ridda Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga barin imanin mu na'am ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله وندي والله بيي ورسوله ده منزنسا ويخشى الله كما yayi khushu'i zuwa ga Allah bi ma'ana ya ji tsoron Allah a gadon bayan ilimi wa kuma ya zama mai takawa fa'ula'ika waɗannan humul fa'izuna su ne masu samun babban rabo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikinsu ga umarnin na farko wa mai yuti illaha wanda ya bi Allah shine ƙur'ani ya zama duk abin da ƙur'ani ya faɗa za mu saurara don ƙur'ani littafin shirya ne kame da Allah ya ce inna hadal ƙur'ana ya hadi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna na salihati anna lahum ajiran kabira lalle qur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya yana bushara ga mu'mine da suka yake na kwarai da cewa suna da sakamako mai kyau a wurin Allah sakamako mai girma shine aljanna so na farko suka bi qur'ani Nabiyu biyu wa rasulahu suka bi fiyayyen halitta bin fiyayyen halitta shine sallamawa zuwa ga sunnarsa duk hadisin da ya inganta aka ce annabi ya ce to sai mu yi kara mu saurara mu yi aiki da shi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ya ce duk abin da ba zo, Allah zama muku da shi ku rike shi abin da ya hana ku ku hannu wannan shine na biyu ya zama mun bi sunna na uku wa Allah kuma ya zama mai tsoron Allah da ilimi duk inda aka ce yakhsha shine tsoron Allah da ya gina akan ilimi ba irin tsoron kura ko maciji ba a'a kina jin tsoron Allah don kin san girman Allah kin karanta kin san wane ne Allah kin san rububiyya tasa kin san uluhiyya tasa kin san babin asma wa sifat na Allah kin san girmansa subhanahu ta'ala to dukkan tsoron Allah da yake akan ilimi ya ginu to shine khushu shi yasa Allah yace ga mana Qur'ani innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayinsa su ne waɗanda suke da ilimi saboda me saboda al khushu la budda ala zahril ilmi ba makawa hakikanin tsoron Allah sai an san Allah ake jin tsoronsa amma in mutum yana tsoron Allah amma bai san Allah ba to yakan yi abin mamaki da zai zama abu nema na dariya misali akwai wani mai ibada da ibn al-jawziya rahimahullah ya kawo <laughs> da ibn al-jawziya rahimahullah ta'ala ya kawo tarihinsa cewa wani mutum ne mai yawan ibada kullun sallah yake na kiyamu lail amma baya karatu ba taba ganin sa ya je karatu ba kuma ba karatun yake da shi ba sai wani mutum zai aurar da yarsa sai zama wannan wai yana neman ta da kuma wani mutum to shi ya fi sha'awan ibadan wancan a wajen neman ilimi kuma ya fi sha'awan wancan to shi ne ya ce to bari ya gwada su shikenan shi ya so da ya ba wa mai ibada din amma ba zai ba wancan mai neman karatun ba Mai ke faruwa sai abokinsa ya ce kada kai haka ai gara wanda yake neman ilimin an fi tsammanin shari'a da wanda yake bautan Allah babu ilimi to shine shi yaki sai abokinsa ya ce to mu gwada su bana sai aka dace gwada su to shi kenan me ke faruwa sai aka je wajen shi wannan jahili amma mai ibada din yana cikin sallah a dare sai aka hauro masa ta kan katanga yana sallar sai yanke da ya ga mutum kai wane ne sai ya ce masa ni mala'ika ne ya gaya mai kiyamun lailin sai ya ce mala'ika ya ce daga ina ya ce daga wurin Allah ya ce Allah lafiyansa kalau ko ya ce lafiyansa kalau suka gaisa zai koma ya ce to barin ka abinci ka je masa da shi kin ga jahilci ya tabbata ko kana tambayar lafiyar Allah mai hada Allah da jinya kuma ko mai hada Allah da abinci kuma abincin sai kai ka bashi ne jahilci bayan sun gama nan sai suka rufe wajen wancan mai ilimin shi kuma da makaranta aka tare shi kawai ya shigo gidansa sai ya ga mutum kai kuma wane ne ya ce mala'ika ya je haba mala'ikan haka daga ina kake ce wurin Allah ya ce daga wurin Allah zaka zo haka sai nemo bulala sai wannan ya gudu sai ya ce a to gaskiya gara ilimin da ibada babu ilimi wannan ke nuna mana dukkan tsoron Allah da babu ilimi to in aka kwantsa ma wani shirme to sai shiga abin ya zama ina tsoron Allah ya tafi to shi yasa dukkan abin da zamu ji na bin Allah dole zama muna neman ilimi don ilimin mu ya karo wannan ke sa mu samu tsoron Allah na hakika ni da ku Allah mana baiwa da tsoron sa na hakika wa yattaqi kuma mutun yayi takawa takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah shine an taf'al ko an ta'amal talla, ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah shine ma'anan takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ma'anan shine abi Allah wajen aiki da haske da ya zo daga gare shi shine Qur'ani da sunna don neman aljanna an nisanci dukkan sabon Allah wajen aiki da shari'arsa Don ana neman kariya daga wuta wannan shine takawa ni da ku Allah ya sa mu a cikin bayi masu takawa fa'ula'ika humul fa'izun Allah ya ce waɗannan su ne masu samun rabo wanda yake mai girma shine fauzan azima kenan wanda suke samun rabo wanda yake mai girma wannan aya ta karanta da darusa. na farko abi Allah shine Qur'ani na biyu abi manzon Allah shine abi sunnarsa na uku wa ya shallaha a ji tsoron Allah da ilimi na hudu wa yattaqi abi umurninsa sau da kafa cikin umarni da hani duk wanda ya waɗannan guda hudu ƙur'ani ya ce zai samu rabo wanda yake mai girma gobe kiyama ni da ku Allah ya mana gamon katar da samun girma rabo mai girma gobe kiyama na'am wa aqsamu billahi jahda aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah jahada aimanihim kaiwa makurar rantsuwa la in amartahum cewa in ka umurce su kai annabi la yakhrujanna wallahi za mu fito kul ka ce musu la tuqsimu kada ku yi rantsuwa ba na bukatar rantsuwa ku ta'atun ita da'a kan ma'rufa ai kowa ya santa inna Allah lalle Allah khabirun mai ilimi ne kuma da zai bada labari akan ilimi bima ta'amaluna da abin da suke aikatawa a lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi na baya da aka yi bayanin halin munafukai musamman shi bishir da ya ki yadda a je gaban annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya musu hukunci to a lokacin sai Allah ya saukar da aya sai aka tona asirin saboda haka Allah yake yi a zamanin annabi idan munafukai suka kulla munafurci sai Allah ya turo aya sai ayat ta rika tona asirin munafurcin nasu shi yasa Allah yake cewa ya hadharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafukai kullum suna cikin tsoro kada a saukar da ayar da za ta tona asirin abin da ke cikin zukatansu kullum suna tsorace kada a turo wata ayar sun boye munafurci sai Allah ya tona asirin kuma haka Allah ya ta musamman a cikin suratu tauba Allah ya tona asirin munafukai iyaka to a lokacin da aka saukar da suka zo ce maza Allah mu fa annabi ba mu ki maka maka hukunci ba mu fa da be hudan ne faru mun ce ko gaban ka ne fa a zo mu fa ba mu ce ba za mu zo wajen ka ba fa bishir cewa ma kawai yayi kawai a zo gaban ka shi ya yadda da kai kin ga suna faɗan sabanin abin da suka faɗa na farko sai suna rantsuwa wallahi mu ba mu yi haka ba annabi wallahi ba mu ce kada a zo ka ba ai mu mun san kai muhammad ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna cika baki suna rantsuwa ai mu annabi ba ma hukunci ba na rabon sabani mu fa yanzu idan kace mu bar gidajenmu da dukiyoyinmu mu je mu yaƙi farisawa da rumawa kai ko mu kaɗai kace mu ji mu je mu annabi ai ba za mu maka biyayya ba mu kan ai yan sami ina wa ta'ana ne ai in kace ai kawai in kace a risa ai mun da risawa ne kawai mu kan ai sai suna cika baki suna rantsuwa da Allah ai mu yanzu idan kace ma kar mu kara kwana a gida mun daina kwana a gida in kace a fito yaƙi yanzu yanzu za mu fito suna ta maganganun nan suna rantsuwa a kan ƙarya saboda rantsuwa kan ƙarya sifa ce ta munafurci kuma alama ne na mutum fajiri ne ta rantsuwa a kan ƙarya sai Allah ya ce wa aqsamu sun yi rantsuwa billahi da Allah jahada aimanihim kaiwa kololuwar rantsuwa kalmar jahada aimanihim shine mutum ya je fik kololuwa a rantsuwa ai wallahi tallahi billahi wallahi na rantsa bi rabbil ka'aba irin rantsuwar Allah da kansa yace in dai kalmomin bakinsu ne to babu wani abin da ya dace a faɗa rantsuwa da ba su yi aiki da shi ba sun yi aiki da wawul qasam sun yi aiki da ta na alqasamu sun yi aiki da ba na kasami duk wani abun da za a yi rantsuwa kowanne ne sun faɗe shi ai wallahi tallahi billahi mun rantse da allah da ya kaba mun yi rantse da allah da ya halicci annabi muhammad wallahi mun rantse da allah da la ilaha illa huwa waɗannan manyan rantsuwa haka suke yi sai allah ya ce la in amartuhum la in amartahum inda zaka umarce su annabi ka ce ku fito a je yaki la yakhrujanna suna ce maka la in amartahum in ka umarce su in ji su la yakhrujanna wallahi za mu fita da kai ko ina kace aje Allah ya ce kul ka ce la mu kada ku yi rantsuwa ai za ku rantse wanda bai san gaibi bane to Allah ya san gaibi kuma shi ya saukar da aya ya tona asirin ku don haka babu dama a yi wa Allah rantsuwa shi Allah ai ya san zukatan mu fiye da mu da muke da zuciya Gabannin faka tuna abu Allah ya san abin tun gabanin ka tana shi shi za Allah ya ce la tuqsimu kada ku kuskura ku yi rantsuwa ta'atun ita kan da'a ai biyayya ma'arufa kowa ya san ta ai duk wanda aka masa biyayya ai ba sai ka faɗa ba idan ɗalibi iya da biyayya ba sai ya zo gaban malami ya ce aka maka Allah wallahi ni ina maka biyayya ba shi malamin ya san ke biyayya idan kina da 'ya'ya baki buƙatar wata ta tsuguna ummi wallahi ni fa ina da biyayya ke kin san wake da biyayya in kina da ɗa baki da bukatan ya zo ya ce miki ummi wallahi ni ina biyayya ai ba bukata shi yasa Allah ya ce ai ita biyayya idan kana yi wa mutum ba sai ka rantse ba shi wanda ake yi biyayya shi ya san wa yake masa biyayya kowane namiji ya san matar da ke da biyayya da wanda ba ta da biyayya duk uwa ta san ɗan da ke da biyayya da wanda bai da biyayya haka kuma dukkan uwa ta san yadda ke da biyayya da wanda ba ta da biyayya so da ita duk shugaba san talakan da ke da biyayya da wanda ba da shi shi sa Allah ya ce kada ku rantse ai ita biyayya kan sanannen abu ne bi ma'ana abu sanannen abu shine ku ba ku da ita rantsuwar da kuke zuki ta malla ne kuke rantsewa amma biyayya ba ku da ita completely inji Allah inna Allah lalle Allah khabirun mai ilimi ne da zai ba mu labari bima ta'amaluna da dukkan abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wanye lafiya na'am قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل ka gaya musu annabi ati'ullah ku yi wa Allah biyayya wa ati'ur rasul ku yi wa manzon Allah biyayya fa in in sun juya da baya fa inna ma abun sani kadai alaihi yana kan annabi ma hummila abin da aka dora masa na isar da sako wa alaikum yana kan ku ma hummiltum abin da aka dora muku na biyayya wa in tuti'uhu in kun bi shi ta hata do za ku samu shirya wa ma alar rasuli babu abin da ke kan manzon Allah illal balagul mubin sai dai isar da sako isarwa na bayyananne sai Allah ya saukar da ayin ne ce kul ati'u Allah haka cewa munafukan nan da duk wani mai imani in kuna son tsira ku bi Allah wa ati'ur rasula kuma ku bi annabin da Allah ya turo muku fa in tawallau in sun juya da baya bi ma'ana in kun juya da baya ku kenan fa inna ma abun sani kadai ai fa in tatawallau ne asali amma sai aka goge tawon da ya fa inna ma abun sani kadai adatul hasr alaihi yana kan annabi ma mila abin da aka masa mila dora annabi shine isar da sako isar sako da karaba da yin wa'azi shine aikin annabi amma buɗe zuci a sa wa mutum shirya annaba ba sa wannan Allah ne yake zaka rabi aka dora annabi shine tabbai koyin mes na Allah bana wala zuwa gaba